Sashen Hausa Studio Kalangu kuke sauraro, gunguma maɗantani ke ɗauke da ragamar shirin. hare gungun 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai cikin jihohin tawa da talabiri sai yawaita suke cikon bayani a cikin shirin. Shugaban jamhuriyar Nijar ranar Talata da ta shuɗe ya sadu da cibiyoyin sandika za ku ji bayanin babban sakataren CDTN ta Nijar. A shafin rahoton musamman je Human Rights Watch ta sa kira ga hukumomin Nijar cikon bayani a cikin rahoton. Mun sauraro barkanmu da yau Alhamis shida ga watan Mayu 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Sojoji goma sha biyar aka kashe hudu suka ji rauni an kacancana mota uku sannan aka kawar da mahara da dama wannan shine sakamakon arangamar da ta shiga tsakanin sojojin niger da wasu 'yan ta'adda dauke da makamai a ranar talata da ta shuɗe a cikin karkarar bani jihar talaberi haka dai wata sanarwar harabar ministan tsaron ƙasar niger ya bayyana akan kafar talabijin ta ƙasa. Gungun 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai na ta ƙara lumka hare-hare cikin jihohin tawa da tilaberi inda suke kashe 'yan farar hula da sojoji. Al'amarin sai ƙara wanzuwa yake ganin hararen kashe-kashen da suka yi ta afkuwa makonnin bayan nan. Tanan Fudai ya tuntuɓi masanin bincike a Grisis Group Yahaya Ibrahim ga nazarin da ya bayar. da ta Akwai karuwar hare-haren ta'addanci da kungiyoyin ta'addanci ke da alhaki ya kasance kan fararen hula kamar yadda aka gani a can bangu da zarumu dare tiliya anzuru da ma kuma kan sojoji kamar yadda aka gani a wannan mako tare da hare-haren Ntusen da ikwal a arewacin tawa wannan karuwar tashin hankali na wakana a yankin gabas na kogin isa haka ma mu sani tun yan makonni akwai jibge sojojin cadi dubu ɗaya da ɗari biyu da ke yaƙi da ta'addanci waɗannan ayyuka na iyar takaita karfin hare-haren wasu kungiyoyin ta'addanci cikin wannan yanki da iyar tura su mamaye wurare daga bangaren gabas ɗin kogin isa dalilin mamaya zuwa gabashi wajen inates ayoru bani bangu utiliya har tasara gaskiya wani zato ne da ba iya kawar da shi Shugaban jamhuriya Mohamed Bazoum a ranar Talata ya sadu da cibiyoyin nan guda biyar masu hurumin wakiltar a ƙasar Nijar. Nafisa da Musirfo ta firanta da Irisa Jibrila babban sakatarin haɗakar ma'aikatan Nijar CDTN ga fasarar kalamun nasa. Mun samu haduwa shugaban ƙasa ne ya bukaci haka, saboda ya sani tattaunawa ita ce babbar hanya ta magance wata tarzoma, saboda da zara ana tattaunawa tare da ƙungiyoyin kwadago to kullum akwai yiwuwar fahimtar juna. Ya ce yana shirya ya gyara matsalolin ma'aikata. Mu kuma mun yi la'akari a cikin halin da ake ciki na matsalolin tsaro, gwamnati tana buƙatar kuɗi sosai. Sannan ya kamata a jinjinawa da tako da kungiyoyin kwadago suka nuna a tsawon wa'adin mulkin da ya shuɗe mun ce a ƙara ƙarfafa kwamitin sulhuntawa yanzu ya ce mana yana iya ganawa da mu sau ɗaya a shekara ko kowane lokaci idan buƙatar hakan ta tashi Shugabar Jamhuriyar demokuraɗiyar Haɗakar Ƙasar Ethiopia a jiya ta kawo wata ziyarar aiki da amintaka a ƙasar Nijar. bayan tattaunawar ta da shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum ta jagoranci wani taron baiwa 'yan jarida labari a fadar shugaban ƙasar ta Nijar ga fasarar bayaninta. Na bayyana ma shugaban kasa Bazum dukkan jinjinan mu game da kokarin da ƙasar Nijar ke yi wajen yaƙi da ta'addanci, kuma ina kawo goyon bayana na musamman kan babbar asara da ƙasar take fama da shi yayin yin aikin da ya dace. Duk a tare muke saboda haka muke yi a ɗai bangaren nahiyar. Abu mai mahimmanci kuma da muka tattauna a kai shine babbar madatsar ruwa ta Renaissance wadda Turkawa ke gini a cikin kogin Nilu da muke kira Abai a iyakokinmu, kuma wanda ke bayar da gudunmuwa na kashi saba'in na ruwan Nilu takaice sama da kashi 65 na al'ummarmu ba su da wutar lantarki. Madatsar ruwa ce wacce nufinta ba rike ruwa ba, amma samar da wutar lantarki da muke bukata domin ci gabanmu. niger na ɗaya daga cikin ƙasashe uku wanda suka cancanci wakiltar ɗakin shawarar tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kenan wajibi ne a samar da bayanai. Domin cin moriyar azumi da mutum ya yi ana shawarta mai azumin wato da iya rike bakinsa ya yawaita zikiri ya kuma kaucewa halayen da ba su da kyau gulma da kwarmato a cewar alaramma Ostaz Haladu ya haya mu saurare shi. Azumi kama baki ba kiyaye cin abincin shan ruwa shine sai da azumi azumi yana son kama baki da sa baki cikin magana kwana da kiyaye mugunyan magana saboda zargi kazafi zage-zage kiɗin mugunyan magana yakan cuta ma azumi wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya tambayi al'umma a azumi duk lokacin buɗe baki a tambaye shi izini a da. sai wani ya zo ya tambaye mu wasu 'yan mata izini mutiya suka yi azumi sai koma ka ce da suka sai kaki sai dungule shi ne abu ne azumi wanda ake neman tsarki amma an samu baki da dauda an ci nama wani an yi zargin wani kenan zauna na azumi kan duta ma azumin da ake yi alhali ana fatan kame baki da yi ne cikin tsarki ana sauran 'yan kwanaki a sallah ce Eid al sallar karshen watan Ramadana a cikin wasu kasuwannin babban birnin ƙasa tuni ana fuskantar hawan farashin kaji a faɗar wasu masu saidawar hakan na da alaƙa ne da cutar mura tsuntsaye da ta faru cikin wasu garuruwan Nijar bari mu saurare su. Ko ƙananan da suke 550 za su ƙara su kai jika uku. A wannan shekara zabi suna kai jika bakwai. Kaji cure ya kashe su tun daga nan har cikin ƙauyuka. Zaben kwarai ana samun shi jika biyar domin mu ma muna sayi jika hudu jika hudu da rabi. Mu ma a cikin ƙauyuka ne muke zuwa mu sayo suna kai jika shida jika biyar da muke sayarwa. a yau muna sayarwa jika hudu dari amma ba san nan da bayan sallah yadda farashin zai kasance ba ya bambanta tun daga ƙauye suke tsada kenan idan mutum ya sayo da tsada a ƙauye zai zo ya sai da ya samu 20 ko 40 yana kimanin 900 Farfagandun zagayen yin shawar coronavirus a ranar Litinin ya soma a cikin jihohin Dosuwa, Gadas, Maraɗi da Zandar. A Zandar kwalbar shashawa 125,600 kwatankwacin kaso 6 cikin 100 na bukatar jihar aka samu. A cewar Dr. Abu Yahaya Daraktan Harabar Kiwon Lafiyar Al'umma ta jihar Zandar ga fasar bayanin da yawa wakilinmu Alkaita. sai Duka mutane ne waɗanda suka wuce shekaru goma sha takwas abin ya shafa musamman ma jami'an kiwon lafiya jami'an tsaro hukumomin ƙasa da ma'aikatansu da mutanen da ke da rauni masu hawan jini masu ciwon siga huka ciwon daji da mutanen da suka wuce fiye da shekaru sattin ko ma ba su da cututtuka ya kamata samu allura. Mun samu kashi shida cikin ɗari na jimillar bukatunmu da ke kewayen miliyan biyu da ɗari tara da tasa'in da uku da tamanin da uku na al'umma masu fiye da shekaru goma sha takwas a cewar alƙaluman ƙididdigar mu. Muna da kusan allurai dubu shida da muka samu za a ci gaba. Muna fatan samun allurai dubu ɗari da ishirin da shida da muke fatan za su ƙare kuma ganin yadda mutane suke cincirindo a yau dole ne sai ka yi allura idan za ka yi Studio Kalangu tafiyar yanayin Niger. albarkacin sallacewar ranar duniya ga batun yancin kabofin labaru da ake sallacewa kowace rana uku ga watan mayu rukunin 'yan jarida ga kariyar yancin ɗan adam rgdh a cikin wata sanarwa ya tunasar da yanayin mawuyacin halin aikin da masu sana'ar jarida ke fuskanta balema game da wato amintar da aka wa dokar hukunta laihi ta yanar gizo ta 2019 bugu da ƙari ga kuma yanayin allobar coronavirus dangance da haka rgdh na sa kira ga sabbin mahukuntan ƙasar niger su sake diba wasu matakan wannan dokar wanda ake ganin wato ba su da shimfiɗa tanadi ta ƙasa da ƙasa ka fuskar yancin faɗin albarkacin baki a ƙarshe rgdh na yi manta 'yan jarida da su ƙara kuzari domin a samu amincewar kundin yarjejeniya na kyautata aikin jaridanci. madalla yanzu kuma sai rahoton na musamman kungiya mai zaman kanta wanje human right watch wada aikinta shine kare 'yancin dan adam ta sa kira ga sabbin hukumomin kasar niger tanan hude ahmed ya firanta da shugaban wannan kungiyar ga kuma zubin firar tasu. su Tani da dama kenan muke bincike kan azabatarwa mai muni da kungiyoyin ta'addanci da sojojin gwamnati suka aikata a yankin Tilaberi tawa tun watan Oktoban shekara ta 2019 ba a yi wani bincike har yanzu ba ko kuma kotuna su tafiyar da shari'a kenan ana buƙatar gaskiya gwamnatin ba zumun ta mai da hankali ga yin bincike. Kun yi magana azabtarwa goma sha takwas na zargi kuna iya faɗa muna wasu daga cikinsu. Euh, Haka ne akwai azabatarwa da dama dama da aka samu da kungiyoyin ta'addanci suka aikata amma ana tune da abin da ya faru a tiliya a watan maris din da ya gabata ana kuma rawaito azabatarwa a banu bangu har ma kuma akwai gallazawa da ake zargin sojojin gwamnati da aikatawa musamman ma a bani bangu da anzuru ko a watan afrilun shekara ta 2020 mun fitar da wata cikakkiyar takardar jerin azabatarwa daban-daban Jonathan ka magana azabtarwa na zargi a fannin jami'an tsaro me ya kamata hukumomin Nijar da suke cikin yaki da ta'addanci ya kamata su yi Nijar kuma rundunar sojojinta ta yi kyakkyawan suna a dandalin duniya cikin yaƙi da waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci lokaci yayi na shugaba Bazoum ya kawo haske kan waɗannan zargi ba tare da wani son kai ba bisa burin kwantar da hankalin al'ummomin wurin da maido shari'a da doka da oda cikin waɗannan yankuna da ke fama da wannan bore na masu kaifin addini da ke zalunta sosai. Eh, A bangaren fararen hula da mafi yawa suke fuskantar wannan azabtarwa, ko za ku iya fallasa mana wasu daga cikinsu? Yana da mahimmanci waɗannan zargi na wuce gona da iri su kasance a rubuce idan akwai cikakkun bayanai a lokacin ƙungiyoyi kamar CNDH da sauransu da ƙungiya kamar tamu na da ƙarin bayani na mai da abu cikin sauƙi domin kawo dukkan bayanai gaban gwamnatin Nijar. Gaskiya ina ba da ƙwarin gwiwa ga waɗanda matsalar ta shafa da su kai kukansu wajen gwamnati da kotuna domin a gudanar da bincike yana da muhimmanci. Haka kuma yana da kyau sosai gwamnatin Nijar ta ɗauki waɗannan zargi da muhimmanci domin gudanar da bincike. masu sauraro abin da ya sauka kenan a madadin sani isaka da kuma almustapha ayuba da ke biskan na'urori daban-daban kuka ji mu yadda ya kamata daren da kamni na ku dan badan da arlit malaman mangu ke muku sallama a huta lafiya kai isa kaka da wannan cutar corona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu gaskiya wannan cuta tana baiwa kaka na tsoro sosai ina iya fahimtar ka ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar kwayar cutar ta sake komowa ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro ka gani ko ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwarmu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya ka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne kuta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar na gode isa da waɗannan shawarwari kada mu bari tsoro ya cuta muna mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.